ونيسرك لليسرى kuma za mu sauwaƙa maka aiki da abin da Allah ya yarda da shi na daga ayyukan da suke shigar da mutum aljanna